yau lahadi yau kan ake su ɗaya ga wata ne ko talatin ga wata yau lahadi talatin ga wata rajab hijira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1442 insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar yadda aka saba ana karatu a irin waɗannan ranaku a wannan masallaci muna kuma karatu cikin littafin Allah al-Qur'ani mai girma muna cikin suratun Muhammad mun tsaya karatun da ya gabata ayata ayata 26 za mu tashi ayata 27 ita ce kan gaban tashi insha Allah ta'ala zai zama darasi na bakwai a cikin wannan sura muna fata Allah ya samu dace na'am بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أحرق الله وكرهوا رضوانهم فأحبط أعمالهم وذلك بأنهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا ما أسخط ما أسخط الله وكرهوا ذلك بأنهم اتبعوا ما أتقى الله أنت تنظر شيء ذلك بأنهم اتبعوا ما أتقى الله وكذبوا رضوانه فأحفظ أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أبغانهم na'am Allah subhanahu wata'ala ce fa kaifa idza tawaffatuhumul mala'ikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum yaya halin zai kasance masu irin halin da aka bayyana a baya ya dabi'a yaya halin zai kasance lokacin da mala'iku za su zo daukar ransu yadribuna wujuhahum wa adbarahum suna masu dukan fiskokinsu wa adabarahum suna dukan bayansu duk lokacin da mumini ya zo rasuwa yana rasuwa cikin yardar Allah kuma mala'ikan mutuwa yana ɗaukar ransa cikin sauƙi wanda ba mumini ba wanda ya cika ayyukan sabo ya cika ayyuka miyagu da shirka da haɗa Allah da wani idan aka zo mutuwa irin waɗannan masu miyagun ayyuka da miyagun zuciya idan suka zo mutuwa su ko mala'iku suna dukansu ne wa tara idil walimuna fi ghamaratil maut wal mala'ikatu baqitu aydihim akhriju anfusakum zaka ga da zaka ga lokacin da azzalumai waɗanda suka zalunci kansu ta hanyar shirka da miyagun ayyuka lokacin da mala'iku za su zo ɗaukar ransu suna dukansu suna ce musu su fidda ransu da kansu idan mutum mumini ne suna zo ɗaukar ransa malakul maut akan tatso rai tun daga kasan mutum har a zo ga makogoro lokacin da za ka ga numfashin mutum yana sama sama baya wucewa kasa dab da daukar ran mutum ko ba shi da lafiya ko yana wani hali ko da accident aka yi wasu suna rasuwa ta hanyar accident wasu suna rasuwa ta hanyar rashin lafiya wasu suna rasuwa ta ko ta wani irin hali in dai lokacin mutuwan mutum ya yi da mintuna kafin a ɗauransa idan ka dube shi za ka ga numfashinsa yana can sama yana wucewa da sauri-sauri kafin a ɗaure to lokacin nan yake ganin abubuwan da shi yake gani mala'ikun rahama sukan sauko idan mutumin kirki ne game da an zare ransa malakul maut yana zare ya gama aikinsa mala'ikun rahama su ne za su zo da kafanin sare daga gurin Allah subhanahu ta'ala daga gidan aljanna da kuma tirare da za su fesa yana gana ba da za su zai karba za su karba su naɗe shi yasa kafin mutum ya rasu yana ganin su mala'ikun rahama cikin sifa mai kyawu suna saukowa suna saukowa ta tanazzalu alaihimul mala'ikatu Allah ta khafu wa la hazan. mutum zai rinka ganin mala'iku ga sunan birjik a gabansa saboda kasancewansa mutumin kirki mala'ikan mutuwa kuma yana jira lokaci ya yi zare rai don ya zare rai idan aka tafi da rai sama su ina mala'iku rama su za su karbi rai suna tafiya da shi yana kanshi da an zo sama ta ɗaya don za a tafi da rai har sai an je sama ta bakwai na zuwa sama ta ɗaya za su ce ma hazihi rikon tsayi ba. wani wani irin kanshi ne muke ji mai daɗi ce ai kanshin ran wani dan wani kenan an fesa masa turaren aljanna sai nan da na buɗe masu ƙofa a wuce da shi haka sama ta biyu haka sama har aje kan Allah sai ya umarni cewa uktubuhu fi illiyin ku rubuta sunansa a littafin illiyin mutanen kirki mutanen kwarai sai rubuta sunansa cikin wannan lokaci ne su ko mutanen ƙasa ana ta faɗan janaza ƙarfe kaza za a yi janazan wane ƙarfe kaza za a yi janazan wane masu wanka za su je su wanka su kama ta likafani su gama shirya shi ana jira lokaci kaza za a yi masa janaza a ɗauko shi a yi masa janaza haka mutane suna gyara gangan jiki mala'iku suna gyara rai ga mutumin kwarai eh, ransa ba zai dawo jikinsa ya soma rayuwa irin ta hayati barza bayan an gama binne shi abunan don za a yi masa tambayoyi amma tun kafin a ɗauke shi a kai shi makabarta daga an je an gama wancan hidima da mala'iku za su cikin ƙaramin lokaci a rubuta sunansa a yi komai ya zama mutumin kirki sai a dawo da ransa tun lokacin da mutanen ƙasa suke ƙoƙarin yi masa wanka ana masa wanka yana ji shi sake so idan ana sanyi a dumama ruwa idan duk yanayin da mai rai yake bukata to haka ma wanda ya rasu ake bukatan a yi masa a yi masa wanka da tsaftacewa da komai sannan kuma a sa masa likafani mutumin kirki yana cewa kaddimuni kaddimuni kaddimuni kaddimuni a yi sauri a tafi da ni a yi sauri a tafi da ni baya son a tsaya har a biya sashi a cikin kabari amma mutumin da ba na kirki ba shi kuma idan an zo an cire ransa mala'ikun da yake gani masu ban tsoro mala'iku ne kawai masu shirin azabtarwa na azaba su ne za su zo masa hankalinsa a tashe haka za a cire ran mutum a fizge shi fizgewa ake shi yasa Allah ce wannan zi'ati barqa wannan fati nashqa wannan zi'at su ne masu fizge ran kafiri mutumin da ba mutumin kirki ba in an fizge za su karbi rai din su waɗannan mala'iku na azaba su tafi da rai din wannan ran ya yake zuwa da wari hakan nan sai ran wani dan wani su faɗa da mafi munin sunansa sai sai ai wannan ba umarce mu bude masa kofa ba ma ba a bude masa kofar sama kamar yadda Allah ya ce la tufatahu lahum abwaabus sama wala yadkhuluna al-jannata hatta yalija fi sammi al-khiyar irin waɗannan da suke kazzabu bi ayatina sun karyata ayoyin mu wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samai su ba za bude musu kofofin sama ba wala yadkhuluna aljannata ranar tashin alkiyama ba za su shiga aljanna ba hatta yalija aljamalu fi sammi alkhiyar sai dai irin har raƙumi zai iya shiga ta kofar allura ya wuce in kaga sun shiga aljanna kenan kaga ba su ba shiga aljanna don ba ran da rakumi zai shige ko kunnan sama ba zai iya shige ta nan ba to balle rakumi da kansa ya wuce saboda haka sai a a rubuta shi a littafi sijil littafin miyagun mutane masu miyagun ayyuka a dawo da shi kafin mutane su shirya a duniya a gama shiryawa in mutum dai sallah wa wanda yake ba mutumin kirki ba shi ya samu ladan sallan ya yayi janaza cikakken ladan insha Allah amma mutumin nan ba mutumin kirki ba ne amma musulmi ne za a yi masa sallah wataƙila mashiriki ne mai shirka wataƙila mai miyagun ayyuka mai taɓa jiranen mutane mai taɓa mutuncin mutane da sauransu lokacin da yake rayuwa kuma ya mutu bai tubo ba bai komai da haƙƙi ga masu shi ba kaga za a yi masa sallah a taru a yi sallah waɗanda suka yi sallah sun samu ladar sallar janaza in sun kai shi a makabarta sun samu ladar raka gawa amma ba abin da yake za su iya isan masa saboda irin ayyukan da ya gabatar haka ba narka masa azaba azaba mai raɗaɗi Allah kiyaye haka la tufatta lahum awabu sama wala yadkhuluna aljannata hatta yalija al-jamalu fi sammi alkhiyar to idan aka dawo masa da ranka ana wanka ana daukar yana kuka yana ihu yana kururuwa ya laitaha aina na biha ya kai sa, shi ina za a kai shi ne yau ina za a kai shi ne yau yasma'uhu duk wani halitta yana jin maganar da yake yi illa sakalai in banda mutum da aljanu su ne ba sa yi amma duk lokacin da aka gawa ana tafiya da ita in na kirki ne dabbobi suna jin abin da yake wada tsuntsaye suna ji sauran halittu suna ji mutumin kirki yana cewa kaddimuni kaddimuni ku sauri ku kai ni ku sauri ku kai ni mutumin da ba na kirki ba yana cewa ya laita ha aina ta zabu na biya ya kai tonsa ina za a kai shi wannan dabbobi duka suna ji in kun lura wani tayi dabbobi ko a gida za a fita daga ranar da sun sun sun sun koyar da kai suna jin abin da yake gudana wani tayi yana kamar sun baje a guje hakan nan duka wannan yana faruwa su suka san abin da suka ji wallahu a'lam mutane ba sa ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa laula Allah ta dafa nuna. Da da'awtu Allah an akum min adabil qabri ma asma da ba dan kar ku ki da junan ku ba da na roki Allah ya ziyar da ku abin da ni nake ji na azabar kabari so da ku ji ku san abin da ake ciki kamar da aka ji ana gana za ta ɓaci yawa an je an bunne suwa ne an je an bunne wani ga danginsa ga komai kuma ga abin da aka ji yana faɗa kaga akwai tashin hankali saboda haka kuma ma in dai mutane suna ji to da za su kasa zuwa su binne yan uwansu kowa yana tsoron kar ya binne fa a ce kuma wani abu ne zai biyo baya kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba don kar ku ji tsoron binne junan ku ba da na roki Allah ya jiyar da ku azaban kabari abin da ni nake ji haka mutane duk abin da muke yi ana bukatar mu ya wanke zuciya duk abin da zai yi domin Allah kuma kar ya yi wasa da riko da addinin Allah duk halin da za a shiga mutum ya kula da addininsa ya kula da cewa kuma ya dinga ganin girman Allah ko ta halin kaka duk abin duniya da kake gani komin saukin yadda za ka same shi ko dukiya ne ko wani irin abu ne gashi nan za ka saba wa Allah maka cire girman Allah ka tuna ni'imar da Allah ya maka lokacin da ya waɗansu kafin a haife su ma suka rasu suka koma ga Allah kai kuma Allah ya raya ka a cikin rayayyu wasu ba sa ci ba sa sha kai kana ci kana sha wasu ba sa ci sau biyu wasu ba sa ci sau ɗaya ma sai sun yi kwanaki kai kana ci har sau uku a kowace rana kai wani sa'i ma kana iya karyawa da abin da kake so abin da baka so ba za ka ci ba to ka gani wasu suna nan ba su da lafiya kai Allah ya barka da lafiya kullum za ka saba wa Allah ka tuno waɗannan abubuwa idan ka saba wa Allah to ka ci amanarsa don baka yi daidai ba Allah ya barka cikin daɗi kai kuma yi abin da ba haka ba haka Allah ya ce fa kaifa idza tawaffatumul mala'ikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wayaya mutane suke ne masu irin kimbin Allah ya suke tsammani ne yaya halin su zai zama nan da mala'iku za su dauran su suna dukan fiskokin su suna dukan bayan su zalika bi annahum muttaba'u ma akhaf Allah Allah ce za su shiga wannan hali ne na bala'i in sun zo mutuwa saboda su sun bi abin da yake sa Allah ya fishi duk wanda ya zaɓi ya bi abun da a ce fasikanci babu kyawu mutum ya ɗau al'auransa ya sa a cikin al'auran da ba halal ba babu kyawu yana sa fishin Allah ta sai mutum ya ce haka zai ɗaukan dukiya haramun ne wadda ba tasa ba yana sa fishin Allah mutum ya ce haka zai shan giya haramun ne da sauran maye da su wuyi da sauran duk abubuwan da mutane suke sha don hankalin su ya tafi wannan yana sa fishin Allah mutum ya ce sai yayi shirka mafificin mafi girman zunubi da aka saba wa Allah da shi a doron ƙasa shine shirka al-ishraku billah wasu suna shirka a dalilin kasuwanci wasu suna shirka a dalilin siyasa wasu suna shirka a dalilin auratayya ko zamantakewan aure wasu suna shirka nau'o'in shirka daban-daban da mutane sun kauya Allah sun zaɓi shirka kawai da tsafi da haɗa kai da aljanu suna tsafi suna cutar da wasu bayin Allah to waɗanda suke irin wannan aiki sun saki addininsu sun sai da lahira sun sai duniya ba sa buƙatar lahira ko da ko suna sallah a duniya sallar su ba ta da amfani duk wanda yake tsafi sallar su ba ta da amfani wasu mutane suna ganin in ba sun yi tsafi ba hankalin su baya kwanciya in ba sun yi sihiri ba hankalin su baya kwanciya so da ka sun yarda da sihiri da bokanci da tsafe-tsafe da sauransu a zamantakewar rayuwarsu Za ka haka suke yi a juya wancan a yi wancan a yi tsafi a kan wancan a yi sihiri a kan wancan in mata na son wancan a yi sihiri a kan ƴaƴan wancan wancan ta tsaye ga wancan ko a yi sihiri a kan wancan matar wancan ta tsaye wancan haka nan a can tsafi tsafi da bokanci da sihiri da kare ne wanda duk suka zaɓi wannan sihiri sun halaka sun zaɓi duniya a kan lahira Allah subhanahu wa ta'ala baya bukatar sallar su hukuncin su kifa ne a doron ƙasa duniyar sihiri mai tsafi in an kama shi a shari'a shine a kawar da rayuwarta. amma mutane ba ta tsoron shirka inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha zaka shirka da tsafe tsafe da jinalin bani adam ya zama abun wasa zubar da jini da cin naman mutane da cin nama na gulma da cin nama na zahiri saboda tsafe tsafe ko tsafe tsafen siyasa ko tsafe tsafen kasuwanci ko tsafe tsafen matsayi akwai tsatsatsatsan abubuwa da yawa saboda haka sun sai da duniya lahira sun zafi duniya Allah kiyaye zalika bi annahum ittaba'u ma atqata Allah Allah ke za su sha wahala wajen mutuwa mala'iku suna dukan saboda sun bi abin da yake sa Allah kishi wa ka ga mutum kawai shi abin da yake tunani baya tuna yan uwansa sai kansa haka duk wani abu na haramun ba ruwansa da shi zai ɗiba an ce haramun ne shi bai damu ba don haka wannan ya sanya a ƙasar mu nan aka shiga damuwa kala kala kala wanda bai samu mukami in ba Allah ya kare shi ba jira kawai yake ya ɗebi dukiyar talakawa ya azurta kansa da kansa ba arziki na Allah da Allah ya halatta a yi ba da ya yi hakuri ya biya halal iya abin da zai samu a duniya sai ya same shi amma ina an warga da ƙasa ta amfani da dukiyar talakawa kawai wanda ya samu dama ya ɗebe wancan ya ɗiba wancan ya ɗiba shi kenan ga ba tausayi kai na yi tausayi wanda kika cikin sa da haramun sai ina zai ji tausayi ba zai ji tausayi ba haka ya zama to jinanin mutane ba sa tara mutane hankali yawa wani zai iya cin naman mutum don tsaki don kawai zai samu matsayi a ganin sa wani zai iya cewa a kashewa ne kawai saboda mulkin sa ya shi an ce in wani yana na mulkin nasa ba zai yadda yake so ba don haka kawai sai a kashe ba ruwan don haka mutane ittaba'u ma attaqallaha sun bi abin da Allah yake fishi da shi wa na ridwanahu suka kyamaci yaddar Allah ne kuma mutum abin da Allah zai bi da shi sai ya kyamaci wannan duk inda addini yake ba nan ne mutane suke damuwa da shi ba inda duk addini aka rike shi gani ake nan gurin gurin tsanani ne yawa in an rike addinin Allah to ana ga an yi tsanani ana so ko a yi takwasa ko a tafi addinin Allah a yi wasa da addinin Allah a saba Allah a yi abin da babu kyau haka waɗannan mutane da Allah ya ce mala'iku su ɗauran su a bisa irin wannan hali saboda ittaba'u ma asqat Allah sun bi abin da Allah yake fishi da shi wa karihu ridwanahu suka kyamaci neman yardar Allah sahabban Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da zasu sun yi don neman yardar Allah yasa Allah ya ce radiyallahu anhu wa radwanu Allah ya yarda da su su ma sun yarda da su duk abin da suke suna so ne Allah ya yarda da su kuma sai Allah ya yarda da su amma mu muna yin abubuwa ba ya tunanin neman yardar Allah a ga mutum in a akan abun duniya ne da dukiya to ba abun da ba a yi mutum an samu bawan Allah wai mutum ya sai da 'ya'yansa yanzu akwai tashin hankalin da yake wani ya aiki 'ya'ya ya sai wai wanda kawai wai saboda tsabar tunanin duniya ko me ya samu ko ya za a yi nawa ya samu me zai me zai da shi kuma ya fitar da talauci ko ya fita daga rayuwar daga wahalar rayuwar duniya ina nan ya shiga yanzu ne ma ya shiga duk da yi Allah izgili a ranar ta fara san wahala saboda haka ba a yi Allah izgili a ji daɗi don haka Allah ta fa ahbaba amalahum don haka aikin su ya zama nushashe batacce Allah ya ba ruwansa da aikin su ya bata shi domin da ridwanahu sun kyamaci yardar Allah din fa ahbaba amalahum haka Allah ya bata ayyukan su ya bukata وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ألك أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أبغانهم ko dai waɗanda suke zukatansu akwai cututtuka miyagun cututtuka na hakada da ƙiyayya da ƙyashi da baƙin ciki da sauransu game da 'yan waɗanda suke da irin waɗannan cututtuka a zuciya wai ko dai suna tsammanin ne Allah ya kurje Allahu abghanahum Allah da zai fito da wannan zargina da suke cikin zuciyarsu ba zargina abghan shine jam'u zargina zargina shine cututtukan zuciya na hasada da hikim kashi akwai wanda za ka ga kuna tare kuna sallah tare kuna komai tare amma yana kyashi abin da za ka samu a cikin zuciyarsu daga ran da aka ce wane zai zama kaza hankalinsa ya tashi duk hanyar da zai bi kar wane ya zama kai abin da yake so ke duk yadda kake yin cewa ya tare da shi yana jin baƙin cikin ka samu wani abu yana jin baƙin cikin ka taka ka yi gaba abin da yake sha'awa hankalinsa ya kwanta ya ga cewa ka taka ka yi baya har a yan uwa ana samun wannan har a uwa ɗaya uba ɗaya ana samun wannan a uba ɗaya ana samun wannan a uwa ɗaya ana samun wannan a yan uwa abokanai ana samun wannan a wanda yake sallah a masallaci daya a yan anguwa ɗaya makwabta da makwabta duk ana samu gama ji kawai ba in ya danka cikin ci gaba kawai kamar an kunna wuta haka yake ji balbali kawai haka dai ini cikin zazzabi ne ko menene shi ya sani ya kwana cikin takin hankali da rashin hankali da rashin kwanciyar hankali saboda saboda wani ya ci gaba to bahila akwai ciwo wanda yake da ido da hasadi a cikin zuciyarsa za ka iya ganin wa yana kyashi da kaninsa ko kanin yana kyashi da wansa saboda haka Allah subhanahu wataala ce wai waɗanda suke da irin waɗannan cututtuka a zuciya suna tsammani ne Allah ba zai bayyana wannan abun ba ya fito da shi ba ranar tashi alƙiyama za a gani za a gani na abubuwa ranar tashi alƙiyama a fili sai ake buƙatar salamatu sadr yau wala yau fa'inalu wala banun illa man ata Allah bi ranar tashin alkiyama dukiya da 'ya'ya ba su amfani sai wanda ya zo wa Allah da zuciya wancicciya miƙacciya salima tacicciya ba ruwanta da wani abin da ya sa a gaba shi yake ba ruwanta da maganar wani ba ruwanta da maganganun mutane abin da ya sa a gaba ya fahimta addinin Allah yake yi kawai ci gaba da yake yi ba shi da gangina game da wani wani ko zai zama menene ba ruwansa da wannan ko zai samu ne ne ba ruwansa da rama duk wanda kaga shi kokarin ta kai yana bata rai yana kokarin sai ya take karwa ne ya samu a akwai matsala kuma yana wani irin ciwo ne karatu baya wanke shi sai tsoron Allah tsantsa da addu'a zaka iya ganin mutum mai karatu amma in kana neman mai kyashi in ka same shi ka tsaya anan mutum ne mai karatu amma da ya ga wani da sabuwar riga sai ka ji kawai da hadiziya ta ɗebe shi amma akwai karatu wani za ka same shi mutum ne mai kuɗi amma ran da ya gaya ne ya samu dubu biyu hankalinsa sai ya tashi amma shi miliyoniya ne amma kare gawa ne ya samu eh, dubu biyu wani za ka shi miliyoniya ne kare gawa ne a kan mashin to Allah ya jirgin ba arziki ka ɗauka da haka baka shi ke da tsaya haka ba zai yiwu ba to karatu kuɗi ɗaukaka wanda ka same shi mai mulki ne Ya rawata da suke gadinsa in ya gani ya canza takalmi hankalinsa ya tashi sai ya kore shi a gurin ko mulki ya fashi yake shi ne da kaza da mukami kaza a cikin yaransa masu kula da shi masu masa hidima in wani ya canza takalmi ko ya sa agogo mai dan tsada shi ke na kawai ke ka ga kawai rai sai yana ta faci sai ya kauda wannan a guri wai yayi kudi a gindinsa a to in ba kai in ba ai guri a gindinka ba ai ba ka ba mutum ba in dai kana da hali sai ka ba da dama to ina to in akwai zahira wato ciwon zuci akwai miyagun cututtuka a zuciya waɗanda ba abin da yake warkar da su sai tsantsar imani da yawan addu'a da dogaro ga Allah da kuma kaskantar da duniya a idonka idan da kake kaskantar da duniya a idonka kake tsananin addu'a kuma kana jin tsoron Allah kawai ke zuciyar ka to ranar da za ka ga duk abin da ya samu ba ka damuwa da shi don abin duniya ne ya samu abin duniya ya zama abin duniya dama kuma kana kaskantar da duniya din a zuciyanka a idonka wani ya zama abin duniya Allah ya sanya albarka a ciki shikenan ba na ta bane ba naka ne aka shi ko bai hana naka zuwa ba amma wani zaka ga ya kawai ta kadin daga ran da wani ya dan motsa kaɗan bai kai komai naka ba amma ina hankalinsa bai kwanciya ya kwana ba bacci ya kwana yana ta murɗe murɗe yana mafarki ba ma mafarki ba abu idan da biyu yana mafarki to sai hasada hasada take sa ka ga mutum idan ta biyu amma yana mafarki hasada take sa ka ga mutum yana zaune yana magana shi kadai hasada ya fi sa mutum ya faɗi warwa a je a yi ta aune aune a kasa gane ciwon hasada ka ce likita ya gan shi likita ya ganin ciwon hasada jini ya yi a ce jinin sa normal jini ya yi kasa ne jinin sa normal akwai alsa ne bashi da alsa akwai waye ne bashi da waye amma yana da hasada akwai matsala kenan Allah yi ita kuma hasada tsiyarta kowa ba ta bar shi ba eh, kowa yana iya yi karatu baya wanke ta sai imani sai tsayuwa yana za ka iya ganin wani ɗabi'arsa kawai kyashi ne kar ka samu kaza kawai kyashi ne ko aron yashin ka yiwo ka zai kauce sai ya sai hankalin ta ya tashi sai in ka ce masa na aro ne sai ya ji daɗi so kana nera mai shi in ya ganka kuma da kama a ce ha ina ya gani da ranka da haka a wani Allah ji Muhammadu ne ne na mayar masa sai a kawai sai ya ji daɗi sai ji daɗi saboda me saboda gaba ɗaya ba na kamar amma da da ya ganka akai hankalin ta tashi ko musulmi ya ɗazu kai sallah tare hasada ta kenan saboda haka ciwon hasada yana da matsala yana da matsala sosai am hasiba alladhina fi qulubihim maradun Allah kiyaye mu am hasiba alladhina fi qulubihim maradun kuma yawanci hasada an fiye wanda ake tare an fi wa wanda ake tare wanda baka san shi ba ai baka san shi ba ba za ka yi masa hasada ba ne ya cewa wancan gidan wanda kaga gidan nan ana ginawa yanzu kusan a garin nan gidan shi ne ya wuce na kowa farko gida ba wa yake gina ce wani mutum ne da ya kauro daga maiduguri abunan eh, shi ne da ya zo yana kasuwanci ko dama ma baya zama a gari sosai ba za ka san shi ba hmm, kai lalle yana gida mai kyau hankali ka kwance za ka tafi ka je ka kwanta amma ka ce gidan nan ba ka ce wa yake ginawa annabi musa <laughs> wani annabi musa annabi musa na abubuwan kwana na arewa sai abuwa ah, a nan ne a tashi hankali zai kwanta <laughs> sai a bibiya su to ita hasada wanda aka sani ake yi wa wanda aka sani wanda baka san shi ba ka masa hasada sai ka wanda ba musulmi ba sai za ka masa hasada ba sai musulmi dan wanka inda kuma bala'i ya fi mala'ikin kai ka mota da ta wuce wata jeep ce kusa a garin nan su uku ne kawai waye wuce da ita ce Mr. John ne <laughs> Mr. John mai rodin nan eh shi kenan <laughs> ko ba wani matsala <laughs> ba matsala ba za ka je damuwa ba amma ka ce wannan jeep din mala adamu shine ya wuce da ita mala adamu wanne a ce na da yawan makwabcinka haba da biya mun bai tiya bai gaya mun bai tiya to cika su za ta yi ya gina gida irin wannan don sani ba to duka irin wannan su ne matsaloli don an ce na mala adamu ne shine kawai amma ana cewa na musu john ne baka da matsala za ba john ne john kuma a can yake kenan, to hasada tsiyarta ga wanda aka sani take zuwa kuma mugun ciwon zuci ne hasada kuma ba ta bari mutum ya je aljanna babban matsalar shi a duniya mutum ba zai kwanta hankalinsa ba zai taba kwanciya ba duk mai hasada da kyashi wallahi hankalinsa baya kwanciya sannan ba zai je aljanna ba don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta hasada da wuta idan ta samu auduga eh, ka gwada wani ya gwada sa wuta auduga a wuta ko tsinta ba za ka gani ba wani kawai take wuce da shi to haka hasada suke cinye kyakkyawan aiki da lokacin da kake wa ne hasada ba da shi kake ba da Allah kake da ya bashi to ba za ka san ma Allah ne ya bashi ba gani kake kai ya ake ma ya samu yanzu shi din bai kai Allah ya bashi ba shi bai kai Allah ya bashi ba kai ka fito kullun ka ganshi kawai a takure cikin cikin matsala to yanzu da ya warware shi kenan to yawanci hasada kenan saboda haka ciwon hasada sai addu'a sannan kuma sai mutum ya wanke zuciyarsa sannan ya ɗau duniya ba komai ba da ka kaskantar da duniya a zuciyarka wani ya samu duniya to ita duniya ma dama bata dame ka ba a idonka ba wai a'a baka son abin duniya ba a iya yadda kake ganin ta duniya dai ka ajiye ta iya daidai gwargwaron ta to wannan yana taimakawa wajen rage hasada ciwon zuci ne hasada haka na hikidu shi ma ciwon zuci ne shine bahrina tsakiyar daurina wato ciwon zuci wadda yake iya sa idan mutum idan abin ya motsa to da kasan mutum ya tabu ya samu junun haka haka ciwon hasadar Allah kiyaye da haka am hasiba alladhina fi qulubihim marad wani can zai iya samun matsayi ba za ka damu ba wani da can nesa yake amma na kusa da kai ya taka matsayi ko koda bai kai naka ba A nan hankalin gaje tashi gani gaje to gobe zai iso ka to sai hankali ta ka ta kokari kawai kar a kai ya samu kar a yi kaza yanzu idan ya sai kai ta wasu lissafi lissafi wanda ba su da amfani Allah baya lissafi in yana azurta bawansa Allah baya lissafi in ya tashi mai da wani ya zama kaza in Allah ya ga damar kai maka zama kaza sai ya gabar da kai cikin kasar kiftawan ido to jira kawai in Allah ya ga dama zai yi da shi to abinda Allah ya yi wani kuma kar ka sa kafa a ciki don in ka sa kafa ma za ka ji kunya ne Allah bai fasawa mai hasada zai ji kunya kuma ba kwanciyar hankali a duniya sannan a lahira ba kwanciyar hankali saboda haka mutum ya tsoraci wannan bagina ciwon zuci wanda ake tattara ka ga wani kawai in dai kuna tare shi hankalin ka baya kwanciya to wannan baga'in kenan ko bagina abghal saboda haka Allah yake am hasiba alladhina fi qulubihim marad wa ko da wanda suke da zukata suke da ciwo a zukatansu ba su suna tsammanin Allah yukhrijallahu abghalahum Allah ba zai fito da wannan bazina din bane wato wannan ciwon zuci alhiqd wal hasad Allah zai fito da shi Allah kiyaye mu Allah ta walau na sha'u walau na sha'u la araynakahum fala aqtahum bisimahum ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أكباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاءوا جئتم رسولا من بعد ما تبين له الهدى من بعد ما تبين له الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم الله سبحانه وتعالى تولون الشاعر دامون قدامى إن جاء الله سبحانه وتعالى لأريناكم wallahi da mun nuna maka su ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ne munafikai ciwon zuci hasada da kyashi suna ne da mutum zama munafiki da wuri zai zama munafiki hasada da kyashi suna ne da mutum ya shiga munafirci cikin sauki Allah subhanahu wa ta'ala ce walau na sha'u la arainakum wallahi da da dai mun ga dama la arainakahum wallahi da mun nuna maka su munafikai waɗanda suke cutar da addinin Allah da masu cututtuka a zukatansu din, wato ki suna tsaye don su rusa addinin Allah da mun ga dama la'arai na ka hun da mun nuna maka su wane wane wane arabta hun bi simahu amma wallahi tabbas zaka san su bi simahu da sifofinsu shine annabi sallallahu alaihi wasallam a wasu sai da a tashin malamai ke magana duk da cewa mu tsaya kan inganci ko rashi ba shine cewa wanda biyu ya kasance da wata ɗabi'a ko sifa da yake ɓoye da ita a zuciya to sai Allah ya masa kaman bargonta ya sa masa mayafinta sai ta bayyana a fili in zama mayafi a jikin mutum ga aikowa zai gani to mutum a je a dawo in yana da matsala a zuciya na irin wayannan cututtuka sai an je gurin da zai da zai fito shi yasa Allah ce wala ta'rifan lahum fi lahnil qawl za ka san su wallahi za ka san su fi lahnil qawli cikin maganganunsu maganganu na miyagun maganganu wato maganganu masu rauni wani za ka ji yana magangana yana cikin maganganunsa da aka saba yi za ka ji kawai yana yana magana yana faɗin wani abu haka wanda za ka gane cewa akwai matsala ga dalilin hasada dalilin ƙyashi dalilin munafirki zai faɗi wasu maganganu mafi saurin magana abin da zai zai ne ƙarya zai ya kirkiro ƙarya ya faɗa akan abin da ba haka yake ba sakamakon haka da kyashi da munafurci sai ka abu mafi sauki a gurin munafukai shine ƙarya sai sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sifofin munafukai muhimmai guda uku wanda suka fi kowanne muhimmanci na farko kawai idan hadasa kaza yau in zai magana zai ƙarya to haka da tana sa mutum yanzu ne ya ƙarya kuma mutum zai iya faɗan magana wanda ba za a ce ya faɗa ba wala ta'rifannahum fi lahnil qawl tabbas za ka san su fi lahnil qawl kuma karka dauka kyautata wa mutum zai sa ya kima ya hasada a duk abin da kai wa mutum na daraja yana iya mantawa in hasada ta dame shi a zuciya ko sai ma hasada kai bal ma wani tari. wanda ya kyautata wa mutum shi ya fi samun matsala musamman in wanda ka kyautatawa munafiki ka kyautatawa ko wanda kai wa abin kirki ba mutumin kirki bane ko wanda ya ce sa bahaushe ke cewa butulu wa wani to ma butulci ya kai yawanci kan faru ne idan zuciya ba ta da kyau idan zuciya ba ta da kyau tana da amradul qulub shi sa duk abin da mutumin kirki baya manta alheri kai amma wane fa shi ya mun kaza wane shine asali a cikin harkata ta rayuwa wane shi ya mun kaza haka eh duk iya kuskure nan gaba kuma amma tun da shi ya ba kaza a baya sai ka yafe masa abin da ya da kuskure ko kuma ka dai masa mu'amala ko da kuwa ya gama canjawa ya zama yanzu yana tafiya kishiyarka sosai to dole ka rinka sassauci saboda abin da ya wurga a baya na kirkin nan da yi ne mutumin kirki kenan mutumin kirki ba ya iya tsayawa ya yi gaba tsantsa da wanda ya taɓa masa alheri wata alherin yana sa shi ya gama shiri ce tuno cewa amma ba don ya taɓa mun kaza a lokaci kaza ba kaza to wannan akwai kirki kenan amma mutumin da ba na kirki ba wanda zuciyarsa akwai zuci cututtuka da yawa jiya jiya za ka masa alheri amma yau ya manta da safe za ka masa alheri da yamma ya manta wanda ya fi kowa muni shine wanda in ana mu'amala ba zai taɓa faɗan alkhairi da ka masa ba ko a taron jama'a in zai magana yana ganin in ya faɗi kai ne ka masa kaza kamar ya faɗi kasa ne ya ce kowa matsala wannan baya faɗan alheri da wani ya masa ko a cikin eh, munan mutane ka ji mutum yana abu da in ka ji mutum zai tsagawa da yawa farko tukuna ba za ka taɓa jin yana ko da mai karatu ne ɗalibin ilimi ba za ka taɓa jin yana itirafi da cewa su wani malamansa ba ne yadda ka ji yana yana gum akan irin wannan akwai matsala su wani malamansa ko kuma su wani ba malamansa ko wani abu to sannan ba za ka ji in a gurin sana'a ne ko wani abu nan ba zai rinka cewa wane shi ya koya mun aiki wannan makanikan da lagos na yi wane shi ne asali shi ya ɗauko ni yayi kaza yayi kaza duk wanda ka ji kawai shiru yake yi ba tafai ma yake so a ce organza oh, shi ne wane ba ba tafai za ka samu wani zuciya da kirki ba haka wanda ka ga baya cewa wane kai arzikin da na samu nan ina godiya ga Allah amma ko wane yana daga cikin sanadi don shi ya ajiye ne a shagonsa ya koya mun wannan sana'a yayi kaza ya mun kaza mun kaza wanda wani zaka bi kawai shiru ne baya so a jingina cewa wane shi ya masa kaza to wannan ba mai zuciya mai kyau bane mafi ayyo saboda haka mai zuciya mai kyau shine mai godiya wanda yake bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man sana'a lakum al-ma'ruf fa kafi'uhu fa in lam tajidu ma tukati'unahu fad'unahu hatta taraw annakum kafa'atumuhu wanda ya muku aikin alkhairi ya muku abu mai kyau ku yi masa mukafa'a in ba ku samu abin za ku masa mukafa'a ba ku rinka masa addu'a ko mata ce ta zamanto ba ta yaba mijinta cewa a baya ya mata alkhairi ko da yanzu ko yana cikin wani rashin fahimta da ita in dai ba za ta faɗi alkhairi ta baya ba mutum ya kirki ba ce shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mata mafi yawan su yan gidan wuta ne ya ashira yace ya isa ga mata kafircewa kyautatawa a sai ta aiki ta mutum ya aure ta ya yi mata hidima har ya aiki ɗa ya aiki ɗaya biyu da ita amma tana kushe shi wannan matar karewar lalatacciya kenan ya aka yi har suka har ya aure ta ya aka yi har ta zauna ya aka yi har ta aihu ya aka yi har ta aihu ya aka yi har aka yi kaza ya aka yi amma ba za ta faɗi alkhairi ba ko kuma za ka ga tana wasu maganganu amma in ta koma gefen munafuka ce ko ta koma cikin danginta ta zama munafuka za ta taɓa ɗan aibobin mijinta wata ba ma cikin danginta ba a makaranta kawai sai ta ne da mijinta sai ta zama munafuka ga mijinta tana faɗan maganganu da sirrace sirracen gidanta wannan ba matar kirki ba ce shi sa mata da yawa suke shiga wutan in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za su zama ƴan wuta suna tunanin kamar su abun nan yakfurna al-ashira haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa duk abin da aka yi musu na alkhairi mata da wuri suke mantawa shi za ka ga ina an je an taru aksara ahli na mafi yawan mazauna gidan ta sune annisa'u mata saboda mai yakfurna al-ashira namiji ya yi kaza ya yi kaza shi yake mata hidima kaza yake kaza yake kaza ya mata kaza amma rana ɗaya kawai za ta iya cewa bai taɓa mata komai ba eh za ta iya cewa ba tsautsayi ne aurensa akwai wadda ya kai ta haji ya kai gyatumar ta ma ya kai ta haji amma ta zo tana maganganu tana ganin wani kamar kaddara ne aurensa ya kai ta haji ya kai mamata ya kai ta umura duk wannan amma bai mata ba to mata suna da wannan matsalar mafi yayyawa suna da wannan matsalar shi yasa ɗabi'a ta fi sai yawanci take kai su wuta amma ba tare da sun ankara ba da ta'rifannahu fi lahnil qawl a cikin maganganun za ka ga irin wannan wallahu ya ya'lamu a'malakum Allah ya san ayyukanku saka duk abin da za ku yi a boye ne a azukatan ku ne suka ɓoye miyagun abubuwa Allah subhanahu wataala ya sani wallahu ya ya'lamu a'malakum Allah ya san ayyukanku don duk abin da mutum yake Allah yana sanar da shi Allah ta wala na bari wanda kuma wallahi za mu jarrabe ku jarrabawan anan shine bil awamir wan nawahi za mu jarrabe ku ta hanyar umartan ku da ayyukan alkhairi da kuma hana ku miyagun ayyuka wannan ba karamin jarrabawa ce a ce ka bi Allah ta hanyar aikata kaza da aikata kaza da aikata kaza ka bi Allah ta hanyar nisantan kaza da nisantan kaza da nisantan kaza a lokacin da kake da daman yin abu kaza a ce maka Allah ya hana wanda ba karamin jarraba ba wani yana da halin ɗiban kuɗin talakawa su ne masu faɗa a ko a gwamnatin jiha ko a lokal gamman ko a gwamnatin ƙasa ko a wurare amma ya ce kai yana tsoron Allah wani ba ƙaramin jarabawa ba ce ga tarin kuɗin nan inda zai kwana da su za su yi kwana din amma sai ya ƙi to wani ba ƙaramin jarabawa ba ce sai sa Allah ce wala nabalu wannakum malamai suka fassara wala nabalu wannakum bil awamiri wan nawahi a ce maka i wannan inji Allah subhanahu wataala ko i wannan shine sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ba karamin jaraba ba ce a ce kuma nisanci wancan abun haka manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam ko nisanci wannan abun haka Allah subhanahu wataala ya faɗa to cikin wannan kokarin zaka nisanta ko ba zaka nisanta ba jarrabawa ce haka jarrabawa da Allah ya yi wa bayinsa shine ya gwada ya gani الذي خلقكم منين ابن hayata خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن amala Allah ya halicci rayuwa da mutuwa ya halicci mutuwa da rayuwa don ya jarraba kai da waye zai kyautata aiki to nan wala nabalu wannakum da sanin tabbas za mu jarrabe ku ta hanyar ku yi kaza ku bar kaza shine kawai to kana zaune a ce maka bar kaza kana kasuwanci a ce amma kuma kaza fa haramun ne ka ce ka bari za ka je ka ɗin bashi ne kuɗin ruwa a ce maka wannan ma fa haramun ne ka ce ka bari za ka yi kaza a ce wannan ma haramun ne ka ce ka bari kana aikin gwamnati ne a ce wannan kaza ma haramun ne kace ka bari a cikin sana'arka abu kaza ka saba ya cinka wannan fa haramun ne kace ka daina ka tuba to wannan iftibar ne jarabawa ne wala nablu wannakum wallahi za mu jarrabe ku hatta na'lam al-mujahidin minkum wallahi hatta mun san ba anan ana nufin Allah bai sani bane sai za Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu ma yake fassarawa kamar da Al-Hafiz Ibn Kathir ya bayyana hatta na alamar mujahidin minkum bi ma'ana hatta nara mujahidin minkum ma'ana har mu ga masu ƙoƙari tsayayyu a cikin ku wasabirina mu ga masu haƙuri don sai anyi yi haƙuri bi sabri tunadul imama sai anyi yi haƙuri ake riskancin nasara ake riskan limanci ake riskan shugabanci waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru Allah da ya lissafa annabawa sai Allah ya ce mun sanya sun zama ababen koyi kowa yake son yayi koyi da mutanen kirki da annaba da suka shuɗe yake koyi lamma sabaru amma lokacin da suka yi hakuri. da ba su yi haƙuri ba da ba samu wannan darajar ba don ka ana buƙatar mutum ya zama mai mujahada ga rayuwarsa mai tsayuwa mai jajircewa akan gaskiya sannan kuma wasabiri da masu haƙuri akan bin Allah as-sabru fi ta'atillah as-sabru an ma'asiyatillah wato hakuri cikin hali guda uku ne asabar fi fi ta'atillah mutun yayi hakuri ya jajirce cikin duk abin da aka ce Allah ya ce ayi duk abin da ya ga bai iya to yayi sannan asabar sabr an ma'asiyatillah mutun yayi hakuri ya jajirce duk abin da aka ce Allah ya hana wannan abun sabo ne ya ga cewa ya hana ya hana sannan wasabar fi tahammulil adha fi sabilillah mutum zama yayi hakuri cikin daukar duk abin da za a yi masa in dai cikin harkar addini ne baka je gidan kowa ba wasu za su zage ka suna daga gidajensu saboda ka rike addini kai wani qur'ani kada yake karantawa bai taba kowa ba bai ce kowa komai ba wani yana zagin sa wani yana magana a kansa saboda ka in dai ka rike addini ka rike kirki to wasu suna magana a kanka ko da ko suna sha'awar wannan sifofin wasu kuma suna suna maganganu to shi ta in kasancewa abin da kake addini ne kuma kasancewa abin da kake lalle neman yardar Allah kake yi kar ka ja da baya kar ka fasa ka tsaya tsayin daka haka Allah yake so shi yasa wala nabul wallakum wallahi za mu jarrabe ku ana zafi a cewa mata su sa tufafi ya rufe jikinsu su kane ana can ana bukukuwa na washewa da sharholiya abin da mace take so ta ga cewa ana wacewa ana sharholiya ko kayan kallo ne mace tana sha'awar kayan kallon sharholiya da washewa da kiɗe-kiɗe da ɗan raye-raye da wasu abu da wasanni da soyayya da wane ne kawai shine abin da mace take sha'awar ta ringa gani to amma tana haƙura da mafi yawan waɗannan abubuwa ɗin kawai don neman yardar Allah ne wala na na kuma hatta alamar mujahidi na ne ga bukukuwa tun ana kiɗa ana rawa ana mannin kuɗi ana menene amma masu mata mannin kuɗi nan ba muharramanta ne. rawa da take a gaban jama'a duka haramun ne abubuwa da take wanda bai dace ba amma ga kiɗe kiɗe ana kuma ga mata da yawa ƴan uwanta sun je sun kansu sun abun nan amma sai ta haƙura ta kame kanta wannan don me jarrabawa ce gare ta don a gani almujahidina minkum wasabirina Allah sai yana Allah yana tacewa don ya ga waɗanda suke tsayayyu da waɗanda suke masu haƙuri masu jajircewa akan bin Allah sai an yi haƙuri aljanna kawai ba haka za a je a fige ta ba kir'atullahi ghaliya kana neman aljanna to sai ka shirya in kana neman aljanna sai ka shirya sai za ka ga mutane za a ah, aljanna mutum ke nema a to dole sai ya shirya ومن تكن العلياء همة نفسه فكل الذي يلقاه فيها محبب duk wanda ya zamanto ya ke so ya je gidan aljanna firdaus yake so ya shiga to dole fa sai ya jure duk wata wahala ya tsaya ya jajirce a cikin hanyar hanyar akwai dawainiya amma sai mutum ya tsaya sai mutum ya jajirce saboda haka haka ake bukata kar mutum ya zamanto ana cewa a abu kaza shi kenan kawai ya sake a to yanzu za a ce kana da tsanani shi kenan to ya fasa a in dai addini ne kuma tsayuwa ne an fahimci cewa ai eh, gaskiya ce shikenan sai ai ta tafiya wala nabul wannakum hatta na'lamul mujahidin minkum Allah ta tabbas za mu jarraba ku har sai mun ga waɗanda suke masu jajircewa ga tsayawa akan gaskiya wasabirina mu ga masu haƙuri masu jajircewa su yi haƙuri akan bin Allah da haƙuri akan barin sabawa Allah haƙuri akan duk abin da za a yi musu sun haƙura sun rike wa nabluwa akhbarakum wallahi za mu jarrabi dukkan labarbaru duk abun da ya shuɗe naku Allah subhanahu wa ta'ala ce sai abun nan haka bayan ku duk gaba ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala haka kuma Allah ya jarrabi wanda ce kafin ku har kuma kura, har kuma waɗanda suke biye da ku babu wani abu face sai Allah ya zama ya sanya jarrabawa cikin sa ta hanyar gane da kuma ganin waɗanda suke tsayayyu a kasuwanci waye tsayayye wanda kawai Allah yake bi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukiyarsa ba ta rike masa ido ba tara ta ta hanyar halal kawai yake so waye shi sai wanda Allah yake yi in wanda Allah yake yi bane ina nawa ne musulmai gashi nan a cika masallatai amma da ka je kasuwa kawai zero da yawa musulmai in ka je kasuwanci zero da yawa musulmai in bashi ya hada ku zero da yawa musulman in mu'amala ta gaskiya ta hada ku zero za ka gane mutum mara gaskiya ne yanzu nan ko musulmai ne masu sallah masu komai don haka babu babu jajircewa babu haƙuri ga gaggawa ita suna ganin sai sun tara kuɗi ta ko ta halin gaga ko Allah ya yadda ko Allah bai yadda ba ittaba'u ma akhata Allah wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahu so da haka wannan shine matsalolin da muke rayuwa mutane ana gaggawa sannan ko ba a tunanin neman yardar Allah sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun sake duniya take uku kawai suna neman yardar Allah ne ba ruwan su da abin da yake na duniya da abin da yake cikin ta dukkan magabata haka suke yi mutane su rayu banda bin Allah ba abin da suke yi mu muka zo Allah ya babu komai cikin sauki amma mun fi kowa rashin tsoron Allah mun fi kowa rashin godiya ga Allah subhanahu wataala ba za ka yi mu'amala da mutum ba sai ya nuna ba rashin gaskiya ba za a ɗora mutum akan wani abu sai ya yi rashin gaskiya a ciki sai wanda Allah ya kiyaye kuma su ne kalilan wa qalilun mahu kadan ne kwarai a cikin mutane masu tsayuwa shi sa Allah subhanahu ta'ala yana jarraba mu dan ya ga suwaye tsayayyu su suwaye masu hakuri suwaye masu juriya suwaye da gaske ne su ahli sunna ne juriya akan ibada kawai wannan ba ta bai muke yin ta ba Abin da muka karanta muka saurara muka ji ba ta bai ba magabata tsayuwa suke tsayin daka suna bin Allah sau da kaba su yi rubutu su yi karatu su yi ibada su yi dukkan abubuwa sannan sun tsarkake harshen daga faɗan abin da bai kamata ba banda ambaton Allah ba abin da ya dame su mu kuma harshen mu har ya manta ma ana ambaton Allah sai ambaton mutane da ambaton gulmace gulmace da annan yimanci da rashin gaskiya har ce zaka ga mutum ya iya magana zirr amma ba zai yaba fakiya tsayayya ba amma in magana ne akan rayuwar duniya ya san da zai iya convincing kowa a bi abin da yake so amma akan karatun alqur'ani ya karanta fatiha sai ce maka ya girma harshen ya bushe kaga makaryaci harshen mutum ya bushe to wuta za ta danye harshe Allah ya kiyaye saboda haka mutane suna daukan lahira wasa ana daukan Allah abun wasa suna za ka ga mutum ya alifuna ya alamuna zahira min alhayati dunya yawa rayuwar duniya kam an santa an kware a kanta don haka Allah subhanahu wataala sai ya ga jajirtattu yawa ba wai kawai da a shiga aljanna ba a'a annabi sallallahu alaihi wasallam sai kun dauka sallar ku kawai da zakkan ku da hajin ku shine zai kai ku aljanna a'a sai zuciya ta kafu sai imani ya kafu duk wani da abubuwan in ba imani babu in ba imani babu su Allah baya bukatar su sai imani ya kafu in imani ya kafu kuma to duniya ba ta zama wani abun abu a gurin mutum amma yanzu rayuwar mu sai ka ga mutum ga shi nan ya ce tsammanin muna da nutsuwa amma sai ka kwatanta mu in mu'amala ta shigo tsakani suka yi mamaki wani yadda nake ganin sa amma ya ce amana ta wani yadda nake ganin sa ya yaudare ni wani yadda nake ganin sa ya yi magana to ni ne ban dauka dai zai karya ba to ya faɗa dai kam amma abun ya gagara to ka ta kai ya karya ka huta saboda saboda ne kawai abun mai karyar ba ta zama wani abu ba sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai in sun in sun ji labarin za a yi ƙarya musulmi ne sallah zai yi ƙarya da gangan sabon za su ɗauka cewa kamar sama za ta rikito ne kamar sama za ta rikito ƙarya ɗaya a duniya suna ganin kamar sama za ta rikito amma mu yanzu shiga kasuwa ka kirga wanda suka yi gaskiya sai Allah ya san adadin su kalilan daga ƙarya daga me kuma haka za a ini haka aka ini jiya haka gobe ma za a ini in ana raye haka za a yi wahala ce kawai alaski sai wata musiba ta zo ta samu mutane su yi ta kururuwa suna ihu nan ma ba abin abin da Allah ya dace ya ce ali to da ka dinga musibin da suka wayo mun nan ba mu muka jawo su bane haka abubuwa sun sun kai inda suka kai innal ladina kafaru wa saddu an sabilillah insha Allah ta'ala in muna raye za mu tashi lokaci ya cika ko da saura minti biyu ko ya cika insha Allah ta'ala nan za mu tsaya in muna raye za mu ci gaba daga nan wallahu ta'ala a'lam wala nabluwannakum hatta na'lamu al-mujahidin minkum nan za mu tashi insha Allah kuma muna rayu lokaci ne ga muna fata Allah ya samu dace wallahu ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى آل وسلم إلى رجال الله يا إلهي يا الله يبارك الله يبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

yana azumi amma ba ne so in ba abun da ya fito masa ba wani abu amma dai mai da hankali yawa in ba abun da ya fito masa babu wani abu a cikin haka wallahu ta'ala ala Thank you. gabatar da goma a kofar layin da kuma nan da da mara a ƙarshe goma muna zo Allah ya kuma a cikin da ya ce akwai yawon da ya yau da shi a zuwa Allah Wani na kama wanda ke bani ba su yara ibrahim shi ta ka ita da mutu wannan yana an wannan aure wani ne ba da allah kuma da bashi wannan jari albarka dukkan bayan Allah da suka turo suke bukatan bayan Allah su taya su da addu'o'i dukkan muna bukatan addu'o'in mu bayan Allah Allah ya karɓa mana addu'o'in wadda yake shirin yin aure muna fatan Allah subhanahu wataala ya yi albarka Allah ya sa a sa'a. wadda aka ji takardunsu don neman aiki muna fatan allah subhanahu wata ba da aiki mai albarka na sa a daji wadda iyalin suke da juna na fatan allah su ke su lafiya allah ba su zuriya tsayi ba da wadda abu ne eh, eh? akwai wanda yaron sa ya rasu na fatan Allah subhanahu wataala ya gafarta masa lillahi ma afa wa lahu ma abqa wa kullu shay'in 'indahu ila ajalin musamma wannan tasbir wal tahtasib Allah ya gafarta masa Allah ya kyautata makomarsa kuma Allah ya bada hakuri amin da kuma wanda ake bin su ba su suka muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba su ikon biyan ba su suka da ake bin su wadda wadda ya ce za a ba shi kuɗi abuna yana fatan a tiyashi shi addu'a muna fatan Allah subhanahu wataala ya sa a samu wannan kudi kuma su zamanto masu alkhairi a rayuwarsa da rayuwar duwan da suke karkashin sa Allah kuma ya sanya albarka wanda za su fara jarrabawa Allah subhanahu wataala ya ba su nasara Allah ya sa a dace kowa da irin bukatun da yake da su Allah subhanahu wa ta'ala biya mana bukatunmu na alkhairi wanda suke da damuwoyi Allah ya yi musu da suke da bukatu na wasu abubuwa da suke so a gurin Allah ya ba su nasara a kai, Allah ya ba su dukan mu gaba ɗaya bukatunmu Allah ya ba mu nasara kai na da wanda ya samu karuwa na ɗaya ce sammaha amina muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka barakallahu laka fi mawhibik وشكرت الواهبة وبلغت أشدها ورزقت برها الله يمتع البركة dukkan bayin Allah da suka da masu basu suka Allah ba su ikon biya masu dawainiya akan jari Allah ya kawo dauki dukan mu gaba daya Allah subhanahu wataala ya kawo mana sauki a rayuwa marasa lafiya Allah ya ba su lafiya waɗanda suka rasu Allah ya gafarta musu abubuwan da muke ciki na jarrabawoyi a rayuwa Allah ya kawo mana dauki Allah ya yaye mana su abu da suka dame mu Allah ya yi mana su Allah ya saukar mana da albarka a gidajenmu saukar mana da albarka wannan jiha ta mu wannan gari namu sauran garuruwan musulmai baki daya shugabannin mu Allah ya riko da hannun su ga abin da yake alkhairi ga rayuwar mu da rayuwar su da ci gaba a rayuwar addinin mu duniya da lahira to abin da za su yi na alkhairi Allah ya taimake su akai abin da za su yi ba daidai ba Allah ya sa su gane kuma ya hana su aikatawa Allah ya gafarta wa iyayenmu Allah ya jikan iyayenmu ya fassaha mu cikin kaburburansu Allah ya gafarta wa kakanninmu da malamanmu Allah ya yafe mana ya yafe musu Allah ya fassaha mu cikin kaburburansu mu kuma idan ta mu ta zo Allah ya daura yau mu cikin imani Allah ya shirye da mu ya shirye da zuriyar mu da iyalan mu Allah ya tabbatar da mu bisa shirya inna Allah ala kulli shay'in qadir qabil ijabati jadir Allah ya kare mu da kariyarsa اللهم يسر لنا أمورنا واكفر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا في شعبان اللهم ارزقنا صيام رمضان وقيامه يا ذا الجلال والإكرام اللهم بلغنا رمضان آمنين سالمين مطمئنين وارزقنا صيامه وقيامه آمنين سالمين يا رب العالمين آمين. إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم بارك لنا في حياتنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك